أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ومسلمين منا قدمت دقيس واتمسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun kasance muna zance cewa Eh, abin da bai kamata mutum ka taba ba a cikin mai ayoyin ƙur'ani da ƙur'ani muka bayyana wayansu halayoyi idan mutum halaye idan mutum kana cikin wannan halayen bai kamata ka taba ƙur'ani ba da halayen da yake idan ka samu wayannan halayen bai kamata ka taba ƙur'ani alhalin da yake baka da alwala ba a yau Eh, cikin wannan zance da muka yi wannan halayen da za mu ambata a yau ba laifi mutum ka taba ƙur'ani a cikin wannan halaye ba haramun ba ne shi ne ka taba ƙur'ani da gashin jikinka gashin jikinka idan ka taba ƙur'ani da shi ko ba alwallah ba laifi ba ne ko da yake ihtiyaci ne mustahabbi mutum ka bar wannan idan baka da alwala ko da gashin jikinka kada ka taba qur'ani da shi a wannan hali na biyu shine idan aka sama qur'ani plastic yau wannan leda da ake sama qur'ani kamar irin qur'anin da ake saukan da ake yi a gun hatima na wafatin mu'minai to ba laifi ko a'a idan ƙur'anin yana cikin mai kwalba ne shi ma mai karo ne ba laifi sa'an nan ko taba ƙur'ani harufan ƙur'ani amma ta inna mai ba biro wurin misali kamar kalmar nunun nunun haka za a rubuta nunun akwai digo sakiya akwai wani fili tsakanin digo da zuwa nafsun nunin wurin in zan ka dibe hannunka wurin ba laifi ko ha'un ka sa hannunka tsakiyan ha'un shi ma ba laifi sa'an nan taba warakan nan na ƙur'ani ko tsakanin rubutun ƙur'ani matsalan ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salat Gabani da satarin da zai zo baya idan ka sa hannunka sakankanin wayan nan ayo guda biyu ko misali mu ce kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas kafin ilahin nas a wanda me fasila tsakanin wannan aya na farko da na biyu ko mu ce aya na farko da na biyu da na uku idan ka sa hannunka inna ba rubutun ba laifi ko da baka da alwallah ko da yake makruhi ne kuma ko ka kama bangon littahi ka da alwalla ba laifi amma makruhi ne haka kuma ƙur'anin da yake an tarjama kamar yau akwai ƙur'anin da yake an tarjama kawai luga ce ingiliziya sab ba arabiya ciki shi ma ta ba shi ba alwalla ba laifi sai dai inna me akwai suna allah ko sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam ta wurin taba shi akwai ishkali ya kamata wajibi ne mutum kana da alwallah sa'an nan ka taba wannan kalma sa'an nan kalmomi da suke sun yi tarayya tsakanin luga ta larabaci da luga da yake ba larabaci ba izan wanne ya rubuta wannan kalma niyansa cewa ya rubuta kalma ne na ƙura'ani, to ba za ka yi ka taba wannan kalma ba fa sai kana da alwallah amma idan ya rubuta ne kawai haka ba da cewa kalma ce na ƙur'ani ba ya rubuta ne domin wannan kalma tana da mai tarayya tsakanin lugha ta larabaci da lugha wanne yake ba larabaci ba to lokacin mai ba laifi bayan mu yi wannan zance za mu yi zance a kan ayyukan da suke cewa mustahabbi ne mutum ka yi alwalla sa'an nan ka aikata wannan aikokin na farko sallan gawa yani mustahabbi ne mutum ka yi alwallah sa'an nan ka yi magawa sallah sa'an nan zuwa ga masallaci ko haramin nan na ahlul bait salamullah alaihim yani ma'asumai cikin ahlul bait salamullah alaihim mustahabbi ne ka yi alwallah sa'an nan ka shiga wannan bagire sa'an nan karanta ƙur'ani mustahabbi ne mutum za karanta ƙur'ani kana da alwallah ko kamar yanzu yadda akwai kananan ƙur'anai mutum za ka fita don ƙur'ani na ajihunka to kada me kana tafiya da ƙur'ani baka da alwalla matukan za ka sa ƙur'ani a ya kamata ka zama mai kana da alwalla mustahabbi ne haka kuma lokacin da mutum za ka yi bacci shi ma mustahabbi ne ya zama na mai kada ka yi bacci ba da alwalla ba haka kuma idan wani bagire a cikin jikin mutum zai taba fatan ƙur'ani ko gefen ƙur'ani to mustahabbi ne ya zama na mai mutum kana da alwallah ko da yake ba rubutu wurin amma saboda girmama ƙur'ani mustahabbi ne ya zama mai kana da alwalla sa'annan kuma da ziyaran mamata a makabarta idan mutum za ka je makabarta mustahabbi ne kana da alwallah bayan wannan zance da muka yi abin da ya danganci wajibobin nan na alwalla ko ababen da suke ayyuka da yake wajibi ne mutum ka yi alwalla sa'an nan ka aikata su da wanne yake eh, mustahabbi ne mutum kana da alwalla sa'an nan ka aikata su yanzu zancen da za mu yi yau la'alla eh, mu cika wannan saduwa namu shine za mu yi zance abin da ya danganci shakka a cikin alwallah za mu ambata wayansu halaye idan mutum ka samu kanka cikin wannan halaye to menene hukuncinka idan mutum bai sani ba cewa ya yi alwallah ko bai yi alwallah ba lokacin sallah ya kai yana shakka cewa yana da alwallah ko bai da alwallah to menene wazifansa sai ya tashi ya yi alwallah sa'an nan hali na biyu wanda bai sani ba cewa alwallansa ingantaccen alwalla ne ko a'a ko bataccen alwalla ne alwallansa bataccen alwalla ne to abin da yake wajibi a kansa shine mai ya sake yin alwalla baka sani ba alwallan gan da kai ya inganta ko bai inganta ba sai ka sake alwalla kawai idan mutum yana sallah a tsakiyan sallah sai shakka cewa ya yi alwalla ko bai yi alwalla ba to wannan sallansa mai ya bata wa bi ma'ana cewa bai da alwalla sai ya sake alwalla ya sake sallah kenan amma bayan sallah idan mutum ya yi shakka cewa ya yi alwalla ko bai yi alwalla ba ya yi sallah to wannan sallan da ya yi ya inganta ko wancanin ka sallan da ya ta inganta amma sabon sallan da zai yi ko sallan da ke zuwa ya kamata mai ya yi alwallah sa'an nan ya yi sallah masalan mutum ya yi sallan azahar bayan ya kara sallan azahar sai shakka cewa ya yi alwallah ko bai yi alwallah ba wannan sallan azahar da ya yi ingantacciya sallah ce sallan ya yi amma la'asar da zai yi sai sake alwallah idan mutum yana cikin alwallah sai ya yi shakka cewa shin cikin gabobinsa na alwallah akwai abin da yake mai zai hana kai ruwa ya taba mai fatansa ko ba wannan abin shakka ya bai da yake ne to wannan alwallansa ya inganta amma idan mutum yana cikin wannan hali da za mu zakara shine ya san cewa akwai abin da me yake ya annu kan hannunsa ko kan gabobi cikin gabobinsa na alwallah amma bai sani ba yana shakka cewa wannan abin shi zai hana ruwa ya kai zuwa ga fatan jikinsa ko ba zai hana ba to abin da yake ya kamata ya fidda wannan abin a kan gabansa na alwalla ko a'a ya bar ruwa ya kai a kan fatansa to wannan alwallansa ya inganta bayan mutum ya yi alwalla sai ya ga wani jiki a kan mai gabobinsa cikin gabobinsa na alwalla amma bai san wannan abin da ya gani ba shin ya hana kai ruwa zuwa ga fatan jikinsa ko bai hana ba bai sani ba ko a'a wannan abin gabanin alwalla ne yake kan gabansa na alwalla ko a'a bayan alwalla ne Izan bai san wannan ba to alwallansa ya inganta amma idan ya sani cewa wannan abin lokacin da yake alwalla lokacin da yake alwalla bai ji cewa yana kan jikinsa ko ba shi ba wani lokaci abu ka gansa lokacin da kake alwalla to wannan hukuncinsa shi muka ambata amma lokacin la bayan ka kara alwalla ka gani wannan abin baka sani ba lokacin da kake alwalla yana kan jikinka ko ba shi kan jikinka ya hana ruwa ya kai zuwa ga fatan jiki ko bai hana ruwa zuwa ya kai zuwa fatan jiki ba to wannan idan mutum ka samu kanka cikin wannan hali ihtiyati wanne yake wajibi ne mutum ka sake alwallah in mutum ya samu kansa cikin wannan hali na ji na takwas kenan da za mu zakara cewa cikin ayyukansa na alwalla ko sharuttan alwalla kamar me cewa akwai abin da zai hana ruwa ya kai zuwa gabobinsa na alwalla wannan mutum me yana yawan shakka ko lokaci ya yi alwalla shi ta waswasi cewa da Allah jikina akwai abin da ya hana mai kai ruwa zuwa ga mai fata na gabobina na alwalla to wannan mutum menene hukuncinsa ba zai kula da wannan shakkan da yake yi ba ba zai kula da wannan shakkan ba saboda kamar yadda ya zo cikin ruwayoyi na ahlul bait salamullah alaihim maganin irin wannan wasu wasi da shakka shine mutum kada ka kula da wannan shakkan da ka yi da ya yi alwallah sai ah, la'alla lokacin da yake alwallah la'alla wani biro ko wani ink ko wani abu ko abu yana shakka wala Allah ruwa bai kai zuwa ga wannan gaba kaza ba wala Allah ruwa bai kai zuwa ga wannan gaba kaza ba la'alla lokacin da zan shafa kaina akwai abu kaina ko akwai mai sufa ko sufa wani abu haka kamar da muka yi bayani a can to sai zama na yana shakka wannan mutum ba zai kula da shakkansa ba ina ji in allah ya so ya yadda a sabuwar saduwa da zamu yi zance kan ababen da suke bata alwallah هذا والسلام عليكم ورحمه الله wa وبركاته